takardar me wannan abas Ba na jin da wata takarda da namiji yake ba mace da ta wuce takardar saki. Saki. Abbas ne ka saka? na sake ki saki guda duk irin mutunci da karamcin da na nuna maka abin da zaka saka min da shi kenan a daki mutum kuma a hana shi kuka duk wulakancin da kake min bai ishe ka ba sai da ka haɗa min da saki ina ganin abin da ya dace da miki kenan kuma ba da lokacin da zan tsaya ne doguwar magana Allah ya isa tsakanina da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwar aure mutuwar aure mutuwar aure mutuwar aure tashi ku je ku canza kaya za mu fita ko? Mama yan gwara mu? Eh. Kin ce kin daina zuwa Lantin da na bara miki da ruwa a ɗaki. Mm, na faɗi haka. amma yanzu na canza ra'ayi tashi ku je ku canza da ba za mu kai da Allah shut up ka fiye surutun tsiya ka tashi ka je kai abin da na saka mutuwar aure kake faruwa lafiya? Alaikum salamu. Rama lafiya? me ya faru kin yi kunnen uwan shegu da ni ki gaya min me ya faru tabbatar min abin da yake cikin takardar nan haka yake. Tabbas saki ne, Abbas ya saki ne. yanzu yaushe bas ɗin ya zama butulu mara mutunci har ya iya zalunci irin wannan a matsayi da daraja irin taki da biyayyar da kike masa ai bai kamata ya sake ki ba tsaya ku na rahama me kika yi mishi har ya aikata wannan mummunan aikin a gare ki baba abin da na yi masa hajiya kawai rashin mutunci ne irin na maza ina zaune a falo fa ya shigo ya same ni kawai ya fara zazzagi na ganin ban kula shi bane ya fara zagin ku yana ambato sunan ku ne daga ƙarshe ya sake ni ni ina kyauta zaton matan da yake bi ni suka tunzura shi yi wannan abin neman mata kuma lallai abbas abin na hadda neman mata lallai wannan yaron ya yi wauta amma duk wanda ya ci tuwo da mumiya ya sha da ni yake magana ina suwa Sadiya. Tashi tashi tashi. Maza ki je ki kirawo Laraba. Ki gaya wa Aisha ma ko su waye a cikin gidan duk su fito su zo mu haɗu mu je mu ce mu kwaso kayan rahama. Wani lafiya me yake faruwa ne? Ina fa lafiya. Wannan yaron mara mutunci a bas ne ya saki rahama kuma ya kinka irin kankancin da ya mata da cin mutunci har ya ta da 'ya'yan. Saki? Lalle Abbas ya tabka babban hauka. Saki? Saki. Yanzu wannan wahalallen yaron annamimi bai da kome ya zo nan gurin aka wanke shi yanzu abin da zai maida mana shi wato wuyan shi yanzu ya kai ya isa ya kai geji da zai ci mata mutunci har saki to wallahi wannan butul ne bai da mutunci ai daga ganin shi simi simi tun da na gan shi da cikin shi a sanye na san ba mutumin arziki bane ko kuke ɗaure mishi gindi a cikin gidan nan da ni yake makana ki samu ayuba direba ki gaya mai ya ɗauko a korukunan nan da ita za mu tafi mu je mu ɗebo kayan maza maza yanzu nan zai ga hauka ba dai mahaukaci ba ne ba shi zai ga hauka za mu karanta mai na haukan karami ne yake ba <laughs> zai gani wallahi zai gani tun da bai da mutunci ya sake ta kuma bayan shi ne da laifi wallahi kullum da mu shi ne da laifi ku ba ku kallon laifin shi a cikin gidan nan wallahi zai gani ai ke wannan damuwar da kike yi ya kamata ki bar ta haka sai ka ce kin rabu da ɗan autan maza ki kwantar da hankalinki duk wanda ya ci tuwo da mumiya ya sha hajiya cin zarafin da abbas ya yi min ba zai bar ni na daina tunani ba yau wai ni abbas zai saka ni rahama ai sai ki salamu alaikum alaikum salamu hajiya hmm? ashe abin da abbas ya yi mana kenan wannan yaron bai kyauta ba wallahi an yi butulu ai tun da naga kansa yana wani fiske-fiske to wallahi a yanzu nasu zai iya aikata komai ai kawai ki rabu da mutum ki kama Allah yaron da ba zai iya daga ido ya hada ido da ke ba shine wai har ya koyi rashin mutunci da cin mutunci irin wannan ai ba komai bane ya koshi ne wallahi tallahi ya koshi inda bai koshi wallahi ba zai ba ya riƙo wuya kamar kallema ai wallahi na rantsi da Allah sai na bar rashin mutunci wallahi ai duk wanda ya ci tuwo da mumiya ya sha zai gane furen shi bari in dauko mayafi na mu tafi ina suna waje motar gashi an kawo shi kusa kusa da nan ayuban yana nan kwarai kuwa hajiya saba fi. laraba ina zuwa bari in dauko mayafi ina ne gidan dakata dakata ah, Allah tsaya hajiya faɗa abin da kike so a yi miki yanzu tun daga ma Allah ya kama gidan nan abin da nake bukata duk abin da ka gani a cikin gidan nan kar ka bar shi ka fito da shi an gama kai ina bukatar ka ka shiga ta darat ka shiga tarakashi duk abin da yake cikin tarakashi kar ka bar mishi. ko abinci ne hajiya ka zama ka fara can sha sha sha kaga sha sha sha da ka kai dalla fara can menene wannan kai kai baka san me zaka dauko ba ya ni fa ko abu mai rai na samu fa a ɗakin nan sai na kashe ba. amma dai dan me yasa na ce ka taho? A'a wannan su su baka gani ba abin da ya tashi ya kwaso wa mutane? Wallahi sai carbi ka gani karkaban mashi fito da shi yawwa yawwa duk wani abu da kike da bukata a gidan nan wanda zai bata masa rai ya bakanta mai ya kuntata mai ya datata mai ya rika cin makaki a makogaran sajiya na ya cikin ɗakinsa na kakkarya kai ni fa bana son fashashanci kaga abin da ya bige shi yake yi wallahi kaga inda ake abin arziki kaga inda ya kwaso ga talaka fara rabu da shi ka san menene ajiye ka je ka duba su agoguna su menene an ga maka babu teloli ne kai kai kai cika cika zan kafa ma wannan kyautar ta tsiya da aka bashi wacce ba ta tsanta ya ba ya hakuri rabu da shi wai kin ga kyautar karrama na gani wani abu a rubuta wai karrama ja wannan mutumin da ya muku butulci wai shi za ka da na same sai na kakkafa mai akan sa wallahi a ba zan can ma a kafa mai rabu da shi haka ne wa buba ki tambaye shi ki shi ya sanya maka da buba yi kai kace ka wallahi na kama shi ko Allah sai na kakkafa mai wallahi ya ko kin na kwara shi ya sani wallahi ba na kwara ba ya oh, oh. je ka ni ke gani ya ja ba na sai rigiman nan ga irin naka nan a cici a'a ji wannan lama suruwar ga abin da zan mai na rantse je ka je ka barka zuwa barka dai Allah na'am na za ka mun sakon hajiya ne ta aike ni wallahi dallahi alai ga ta mai mun da kana bai Allah la ilaha illallah hajiya baraki ka kani ne me neman da kayana ba zai mayar ba ni na saka shi zo ka fita hajiya kina gai fita da ce to bari na bata gefe wuce ta kwata ina ba wanda ya isa ya taba ka fita amma hannunka da shafi wallahi sai ka san kamare ni ka ci arzikin hajiya amma za mu haɗu a madobi kaɗan ka gani wallahi wannan sama taɓi ne da yake kai shashasha ne baka da mutunci to duk abubuwan da muka yi dama lokaci muke jira to yanzu lokacin ramuwa yayi kai butli ne kai kuma shashasha ne kai wallahi sai kaga abin da ka a cikin waye waye butli ne kuma ki amma amma reta me za amma ajiyan kana ah! ajiyan kamar sadiya ya yi daidai saura ne don haka sai ka matso kuma nima ɗin sai ka sharara min mara ba abin da zai sa mariki to tun da fatan ka a fatan fuskata wallahi sai ka fita da gidan nan kana tanin gidanka ne wannan gidan mu ne bari in ga maka je ka nema uban ka siya maka gidan nan gidan mu ne kuma da uba ake tuciya bari in ga maka ba rigan aro ba lallai na tabbatar an zo a ci mutunci na amma ina so ku sani akwai abubuwa da suka kauce wa ka'ida aka kuma karya doka hajiya na yi mamaki yadda na zo na tarar da wannan abin na ganki a cikinsu don ban taɓa zato ni na ba da dama kuma ni na sa a yi don haka daga nan har bangon duniya inda akwai kotu ka je ka kai kara. wuya na isa yanka kotun kola kenan ko ko abin kotun kola yale ya isa haka magana ki ban son wata magana kuma ta kare shi kenan a ina wai gida kake da shi wato umma bakina ba zai iya fasalta irin cin zarafi da cin mutuncin da na je na tarar a cikin gidan nan sun ɗauki dukkan abubuwan amfani a gidan nan sun farfasa sun ɓata ko'ina ni abin da nake gani da suka zo su ɗauki iya kayansu amma sai suka bi dukkan kayana na amfani suka rika fasa. kuma babban abin mamaki wanda na tabbata zai baki mamaki umma har da mahaifiyar da ta haife ta aka zo aka aikata wannan ai idan za su yi wannan duk abin da za su yi in dai za su yi zuciyarsa ta huce wallahi sun yi daidai sun kyauta da suka yi haka umma amma fa ba na so na ji komai ai ni wallahi kama ban mamaki a bas yadda kake na ɗauka ai kana da hankali kana da lissafi kana da tunani kana da kuma sanin ya kamata duk na ɗauka ka san wannan amma a ce kai ne kai irin wannan wallahi ka ban mamaki ai ko wani ne ya zo ya gaya min ya ce min za ka yi wannan abin abin da kai ɗin wallahi zan ce ba za ka iya yin wannan ba a saninka da na yi bai kamata ka irin wannan abin ba sun yi daidai asabe assalamu alaikum asabe kaya na ganin tsubiri guda a tsakar gidan nan lau yana kokarin shigar da su ɗakin baki Allah ya saba auren wata ne ya mutu ya kwaso kayan ya kawo mana gida ba to wannan karan ba kayan kowa bane kayan yarka ne domin kayan rahama ne mijin ne ya sake ta yanzu cin mutuncin da Abbas zai mana kenan duba da irin tarbiyya da kulawa da muka bashi da abin da zai saka mana kenan ya sako min ya ta har gida ai ban da saki hadda cin mutunci zagi kuma baka gani ba ba irin zagin da bai yi mana ba a gaba na fa ya gaura fa sadiya mari abbas din abbas din kana mamaki ne ƴaƴan wannan zamanin ai za su aikata abin da ya fi haka ba a ba su amana ɗari bisa ɗari ga waɗannan ƴaƴan zamanin dan baka ga yadda yake ta yankoro ba kamar zai zabga min mari yana ta tada jijiyoyin wuya amma wallahi da ya kuskure ya ɗau hannunsa ya mare ki wallahi sai na sa an ɗaure shi har igiya ta saura kuma duk mahalukin da ya zo ya bada hakuri sai na sa an haɗa da shi ai ku da ka nuna min kai namijin duniya ne Allah ya kau da ɓacin rana wata rana ya zo gidan nan ya ce ya zo bada hakuri wallahi sai na mai da martani wallahi wallahi alhaji aure tsakanin abbas da rahama ya ƙare ai batun rantsuwa ma ki aje shi a gefe aure tsakanin rahama da abbas ai ta riga ta ƙare tunda abin da zai saka mana da shi kenan da sharri ba da alkhairi ba dan Allah ki gaya mun gaskiya menene ya haɗa ku kika dawo gida abba wulakanci ya manya da ke ni kuma ya zage ku da duk dangin mu gaba daya sannan daga ƙarshe kuma ya sake ni na san zai aikata fiye da haka ai kaɗan da aikin ɗan adam butulu kenan yana rana ka fito da shi inuwa kai kuma ya jefa ka wato duk irin halaccin da kai mishi alhaji ya tashi a banza shi ne ya sako maka 'yar wato abbas bai cutar da ni da komai ba kansa ya cuta kuma ina mai tabbatar miki sai an waye gari wata rana ya yi da na sanin abin da ya aikata miki in allah yadda kina gama idda zan aurar da ke ga mutumin da ya fi shi kima ya fi shi daraja ya fi shi mutunci amma kafin nan ni zan same shi kuma zan karanta masa laifin da ya kuma ya kamata ya san haka kuma na roƙonki don Allah kada ki ɗora wa kanki wata damuwar da zaki jefa wa kanki cikin wata damuwa kin ji Allah miki albarka sai Abbas Abbas ba abin da zan iya gaya maka Musa game da wannan abin da ya faru gaskiya Abbas dama ba da bukatar jin komai daga amma dai na sani kaso 99 rabo auren ka da rahama kai ne ke da nufi na yi mamaki daga ce ga kamar yaya saboda kai kake da saki kai kake da damar yin saki da hannayenka da ba kai saki ba ai da hakan bai faru ba Aminu alaikum salam. Inda sheki. Zai waya A shekin shigo? Mun mm, sai yanzu na shigo. Ina ganin shigowar ka a tun ɗazu. Ah, masha Allah. Ya na ya ce a kawo. Okay, to shi ke. Okay, ta shi ke. Abbas kenan. To sai yanzu na gane dalili da bisa. Ka ƙi ka mai da rahama. Ashe hankalinka ya tafi can a wani abin da Ɗauke min hankali ka ce Musa. Ni kuma zai ɗauke min hankali a yanzu. Kawai dai fahimtar ka ce wannan. amma ni na san ba wani abu da yake dauke min hankali da eh, magana fahimta bayan ga wuri ga waina komai a idona aka yi kai dai a bar kaza cikin gashin ta kawai assalamu alaikum amma alaikum assalam ah kai dade ta yi bakuwa kuma ta ce kai take son gani ta ce ni take son gani ba ta gaya miki daga ina take ba na ba ta gaya ma sai dai na fita in tambaye ta to idan kin je kin tambaye ta in kin gamsu da abin da ta gaya miki ki ce ta shigo an gama ran za ki iya zama ga waje nan. Ba ba zama bane ya kawo ni. to koma me ya kawo ki faɗa abin da ya kawo ki domin ina kan uzuri yanzu ga tare da ni to na zo ne in ji dalilinka na cin mutuncin da kake wa kanwata sannan da sakin da ka mata sannan da zagin iya mu ka dinga yi alhaji bari ka sani ina so ka san duk wani abin da kake tunkaho da shi a gurin mahaifin muka same su haka ne ko ba haka na fahimci wannan sai na tashi sai jinga tsohona ai idan kika ji an yi saki to ina so ki san cewa dalili ne ke kawo shi sannan ni ban ga kin cancanci ki zo jin ba a san abin da ya sa na saki kan wake ba baki kama da wacce ya kamata ta zo jin ba a ba sam idan turo ki aka yi ba shakka an yi kuskure in kuma ta ce ta kawo ki to kin ya zarbabi don baki cancanci zuwa jin ba a san abin da na aikata ba. Kwarar kuwa gashi an turo ya iska. to ina so ka sani baka isa ka ci mutuncin kanwata mu zuba maka ido ba tare mu dau mataki ba za mu dau mataki akan abin da ka aikata sannan duk abin da kake ji da shi wallahi sai mun sauke maka hmm. yau ba ranar mari ba ce ko kai hannu kamar yadda na saba amma ina so ki sani kin ci darajar yau ofis ina kika so amma da ne maganin ki a wajen nan amma duk da haka ina da zaratan matasan da za su iya daukan min ki a ka su kai min kiwaci don haka ki gaggauta fitan min daga ofis tun kafin sa su yi waje da ki ko wannan haka yake to bari in ga maka zan fita amma ba don ina tsoron ka ba sannan ka saurari abin da zai biyo baya babu abin da zai biyo baya zancen banza zancen gobe wai ni ka saka a bas ni ka saka ka manta duk irin halancin da na yi maka a rayuwa Abba ya buƙaci ganinka, sai dai ina tunanin haɗuwar ku. Kina so ki ce Abba baya son tarayya ta ma da ke kenan. Balle har ta kai ga magana aure ko? Ko kusa ba abin da nake nufi ba kenan. Ni dai kawai na san Abba yana son 'ya'yansa su auri 'ya'yan manya baya so yaran su sha wahala. Kusan zan ce matsalar da aka samu da auren sadiya ne ya jawo haka mijin da ta aura ya kasance ya nunar mana cewa shi wani ne aka amince masa ya aure ta daga baya kuma muka zo muka gane cewa shi ba kowa ba ne idan ku haka ne to wani yana tabbatar min da ƙarshen tarayya ta da ke yazo domin ni dai Allah bai kadarta na tsinci kaina a cikin masu kuɗi ba asali ina so in tabbatar miki da cewa ni talaka ne a kullum faɗi tashi na da nake don ganin na samu abin da zan rufe wa kaina asiri na kuma taimaki mahaifiyata ba za mu cire rai da kasancewa a tare ba idan mun yi sa'a za ka ga mun zama miji da mata shi dai halin abba duk duniyan nan ya fi son yaransa sama da komai to na tabbatar idan muka yi sa'a wannan son da yake min zai iya rinjayarsa wannan ne abin ku da ya dace in damu da shi sosai bayan son mahaifiyata da nake a duniya babu wani abu da nake so face ki rahama na ɗauki dukkan soyayya na ɗora ta akan ki kuma kullum burina ga cewa tarayyata ta ci gaba da ɗorewa a tsakanina da ke ba na fatan abin da zai zo ya katse wannan alaƙa da take tsakanina da ke jikina bai bani za mu rabu ba ya fi bani cewa zamu rayu tare kai dai kawai abin da nake so da kai shine duk tambayar da abu zai yi maka to ya zama na cewa ka faɗa masa gaskiya kada ku kuskura ka masa ƙarya dan Allah mumi dubai da ta wani gigi ce ta ɗauka mijin arziki za ta aura wallahi ina kallon ta jiya haka ta kwana tana sallah yi bacci ba ai kunnen kashi ne da ita domin na sha gaya mata cewar mahaifinku fa ba zai taɓa yadda ta auri wannan ɗan talakawan ba amma duk da irin wannan ta kasa ɗaukan darasin auren kike da abdul makaryaci babu abin da ya haɗa abbas da abdul ta kama ko kuma ta halayya abbas baya min ƙarya bai taba min ƙarya ba shi da gaskiyarsa ya fito ba shi da wani aibu banda talaucin da yake fama da shi umma dan allah ki yi haƙuri ke kaɗai ce zaki iya wa dadi magana ka samu ya yadda da wannan abin wace ni da shiga shirin ba shanu halin ɗan adam ba wanda ban sani ba ba kuma irin wanda ban gani ba ɗan adam batulu mutum yana cikin rana ka janyo shi inuwa shi kuma ya ƙoƙarin tura ka cikin ranar <laughs> ba dai kin ce kin ji kin gani ba tsayuwar daren ce bata ishe ki ba sai ki ta yi ni kam ba abin da ya min zafi ba kuma ruwa na a ciki yarinya kina ƙoƙarin sanya kanki inda ba za ki fitar da kanki ba Dun ko wallahi ke ma kin ɗana barka da zuwa eh ni ne abbas alhaji so tamam bismillah alhaji barka da yamma a duk faɗin garin nan wane ne mahaifinka alhaji ni maraya ne mahaifina ya rasu mecece sana'arka ina koyarwa ne a wata makarantar firamare amma na yi karatu kuma ni graduate ne amma ko ka san cewa rahama bata fito a ƙaramin gida ba ko kana sanar da cewa rahama ta samu tarbiyya a gidan nan wai ma tukunna me ya karfafa maka gwiwa har ka zo gaban rahama ka kalle ta ka ce kana son ta kuma kana son ka zauna da ita rayuwar aure kana tunanin za ka iya ciyar da ita ka kula da lafiyarta a irin albashin da nake ɗauka alhaji da kuma yadda na fahimci tarbiyyar da kuka ba wa rahama wannan shi ya kwaɗaitar da ni in yi rayuwar aure da ita kuma ina sa ran bi iznillahi ta'ala albashina zai iya isata wajen riƙe rahama da ciyar da ita da ta fatar da ita Tashka tauka wani gudu na gode alashi a huta lafiya amma alhaji gaskiya ban ji daɗin abin nan ba ka ɗauki rahama ka bawa abbas aure kuma ka ba shi aikin yi sannan hadda gidan da za su zauna kuma wai kyauta wato ajiya kin zauna abu ni kaina wallahi ina mamakin haka saboda abin da ni na sa a raina shine duk ranar da yaron ya zo gaba na ya tsuguna na ci alwashin sai na masa kora kora ma irin ta kare amma daga cikin irin zantattukar da ya fito daga bakinsa sai na fahimci yana da gaskiya sannan uwan uba yana da confidence ke confidence ɗinsa ne ma ya sa na ga ya kamata in jawo shi kusa da ni ina gudun ne kada abin da ya faru da sadiya ya zo ya faru da ita insha Allahu haka ma ba za ta faru ba saboda ina kyauta zaton in Allah ya da Abbas ba zai zama kamar Abdul ba saboda shi wannan yaron Abbas na fahimci babu tsoro a tare da shi kuma yana da gaskiya yana da ilimi mai zurfin gaske matsalarsa ɗaya ce a rayuwa ba shi da gata amma duk inda ya sa mu gata da kulawa daga gare mu a dalilin yar mu rahama na mai tabbatar miki za su ji daɗin zama da juna abin fa da nake gudu yaron nan kada ya zo mu sakankance ya ci gajiyar mu sannan kuma daga baya ya zo ya daka tsalle ya ce ba mu isa ba fa haka ne amma ina ganin kamar abbas ba zai mana haka ba amma mu ci gaba da addu'a eh, insha Allah domin an ce ba a yaban dan kuturu haka ne sai ya kwana arba'in a zahirin gaskiya ban san irin farin cikin da zan nuna yau akan abubuwan da suke tunkaran mu ba Allah dai saka abba da alkali Allah biya shi Allah ya sa ya gama lafiya da ka ci gaba da bujiro da abin da ke zuciyarka da ba mu samu nasarar da muka samu ba yanzu dadi yana da sauƙin kai musamman in ka faɗa masa gaskiya aiko ni na tabbatar da haka ka ya bani aiki ya bani gida sannan ya min gagarumar kyautar da babu irinta ita ce ya bani ki wannan nasara ta mu ba wani abu bane yasa muka same ta illa ƙarfin addu'a daga lokacin da muka bijiro da abin da ke zuciyoyinmu ina tabbatar maka da sallah nake kwana da shi nake tashi ina roƙon allah ya sa mu kasance a matsayin miji da mata ni da kai <sighs> har na daɗa jin daɗi wato dama duk abin da kake nema a wajen allah har in za ka yi addu'a to ka sa a ranka kana tare da nasara kuma allah zai biya ma bukatarka mutane wani lokaci suna sha'afa ne har su shiga wani hali suna mantawa da dukkan wata bukata an ta bujuro musu to su koma ga Allah su yi addu'a gaskiya ne sai kuma zancen abubuwan da za a yi a biki dadi ya dauke maka komai yanzu haka ma shirye-shiryen su yayi nisa Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya biya ki wannan abu da kika amin amin ban san yadda zan miki godiya da za ta kai daidai da abin da kika yi min ba hakika na sama wa 'ya'yana uwa ta gari na kuma tabbatar da in sun zo za su yi alfahari da ni za su yi farin ciki da samun uwa ki Allah ya ban mutane amin amin hmm. gaskiya yar uwata kina kokarin fadawa rami ramin da kuma idan kika fada wallahi da kirki fito fadawa rami kuma wani abu ne ya faru a matsayina na yar uwarki ya zama dole ne in faɗa miki gaskiya ko kina so ko ba kya so me abas zai ƙara miki me kika ga dangane da Abbas har ki nati sai kin aure Abbas ke kanki ki sani kin tashi a gidan arziki kuma babban gida kamata yake nemo wani wanda ya tashi mana gidan arzikin dan babban gida sai ki aura za ki je kina son talakan da bai da cin yau bai da cin gobe auren tsiya zai kara miki masu iya magana suka ce ƙwarya tafi ƙwarya bai kamata mu rika mantawa da koyarwar da addinin musulunci ya yi mana ba mu rika hawa turba shedan da arziki da talauci adin na ubangiji ne kuma ba mutumin da yake zaba kansa arziki ko talauci kin ga ni ban nemi ki da jijiyoyin wayanki ba kina min wa'azi ni gaskiya na zo na faɗa miki a matsayinki na yar uwata amma na ga alamun kan ma ba za ki ɗauka ba in dai wannan ne gaskiya to Bana so kuma ba zan ɗauka ba idan muka yi aure insha Allah Allah zai ba mu yadda za yi da ni da Abbas din da yanda za ku yi mana ai da yanda za ku yi ba ki ga abin da dadi ya mishi ba dadi fa ya bashi aiki ya bashi gida ya bashi mota yo ko yana cikin gado mu ai iya rabon shi da zai samu cikin kasan gado kenan wallahi ni ban yi da ina gama kai Abas ma wa dadi babu wani asiri kawai tsantsar addu'a ne kuma ko yanzu wani abu ya taso ba abin da zai kawar da shi banda addu'a Masha Allah, godiya nake rahama. Again? Mm-hmm. ha wato kin san me da fa ban aure ki ba na tabbata da yanzu ina ganin asibiti a kwanci ko kuma da ina gidan mahaukata yanzu gaba ɗaya ma na tafi <laughs> ni ma na tabbata da ni ma ina asibitin mahaukata ina fusge fusge ki dai za dai kirama dai kawai da ce idan na faɗa ke ma kin faɗa ka san abin da ya fi ban mamaki mm-hmm. yadda dadi ya amince da auren wannan aka yi shi cikin gaggawa sannan ya sama maka aiki ingantacce kaga za mu yi rayuwar mu cikin inganci kenan addu'a ce kawai kin san addu'a an ce makamin mumu shi fa musulmi dan gata ne a wajen Allah a duk lokacin da abu ya shige maka duhu ko kuma kake da bukatar wani abu kawai hannunka za ka ɗaga ka roki Allah sai Allah ya fiya maka bukatunka ba magana boka ko wani tsibbace-tsibbace amma wasu mutanen ba su gane haka ba gaskiya ne wato rahama na fawwala ko kuma na miƙa dukkan ragamar ta a hannunki ina fatan za ki haifa min 'ya'ya masu nagarta masu albarka ina so ki rike ni a matsayin miji kuma masoyi na gaskiya kamar yadda na kudura a raina cewa zan rike ki da gaske ba tare da wata matsala ba kuma za mu yi rayuwar aure mai inganci tsakanina ni da ke. Allah ya ba mu sa'a kawaka ka gidana abu barka da yamma ba na bukatar gaisuwarka macuci a zalumi ka sake min yar ka ci mutuncinta ka wulakanta ta ka dawo gida kana so ka yi bikonta to baka isa ba ba zan kuma laminta ba maganar gaisuwarka kuma ba na bukata tashi tashi